Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 11 ga watan Janairun shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce yau Litinin 'yan Majalisar Wakilai za su gabatar da kudirin neman Majalisar Ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan da ta ba da dama a sauke shugaba daga mukaminsa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO za ta tura wata tawagar kwararrun ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Kasar China ta yi alkawarin mai da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta sanya wa kanta na takaita hulɗa tsakanin jami'an diflomasiyya Amurka da takwarorin aikinsu na Taiwan. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun gano cewa rashin kungiyar IS a yankin Sahara na ƙara fada da ayyukan jan hankulan matasan kabilun yankin da ke makwabtaka da ƙasar Mali. A Najeriya za ku yi cewa wasu manoma sun bayyana jin daɗin su game da nasarorin da hukumomin tsaro suka samu a ɗan tsakanin nan arewa maso yammacin ƙasar inda suke fatan komawa aikin noma gadan-gadan a damunar bana. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na duba yiwuwar dawo da tallafin man fetur da ta cire a baya. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harin da ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a sha na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce a yau Litinin 'yan Majalisar Wakilai za su gabatar da ƙudurin neman Majalisar Ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan ta 25th Amendment da ta ba da dama a sauke shugaba daga mukaminsa. A wata wasiƙa da ta turawa abokan aikinta 'yan Democrat, Pelosi ta ce, idan mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence bai ɗauki wani mataki ba cikin sa'o'i 24, majalisar wakilan za ta ci gaba da shirin tsige shi. Don kare demokuraɗiyya da kundin tsarin mulkinmu za mu ɗauki matakin gaggawa saboda shugaban na zaman barazana ga dukan biyan. Yayin da kwanaki ke wucewa tashin hankalin farmakin da aka kai kan mu da wannan shugaban ya yi ya ƙaru don haka muke buƙatar ɗaukar mataki ba tare da ɓata lokaci ba a cewar wasiƙar. Ƙoƙarin sauke shugaba Trump daga makamansa a kwanakin ƙarshen mulkinsa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun kiraye-kirayen a ɗora alhakin harin da aka kai kan demokuraɗiyyar ƙasar ranar larabar da ta gabata a kansa. Lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane biyar a ginin Majalisar Dokokin Amurka a lokacin da masu tarzoma da ke goyon bayan Trump ɗin suka afka ginin. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO za ta tura wata tawagar kwararru na ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Ko da yake nan take dai ba a san ko za a bar kwararrun da aka shirya za su yi tafiyar ranar Alhamis mai zuwa ba zuwa birnin Wuhan da ke tsakiyar China inda cutar ta fara balla a shekarar 2019. Yana da mahimmanci tun da hukumar WHO ce ke jagorantar yaƙi da annobar ta kuma kasance mai jagorantar ƙoƙarin gano yadda cutar ta samu asali ta yadda za mu shirya sosai. Abinda mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan dujarek ya faɗa kenan game da tawagar da za ta China. sanarwar da china ta fidda a yau litinin akan zuwan kwararren na hukumar who kasar na zuwa ne yayin da kasar ta ba da rahoton samun mutum 300 da suka kamu da cutar covid-19 adadi mafi yawa da kasar ta gani cikin sama da wata biyar Kasar China ta yi alkawarin mai da martani akan matakin da Amurka ta dauka na dage takunkumin da ta sanya wa kanta na takaita hulɗa tsakanin jami'an diflomasiyyar Amurka da takwarorin aikinsu na Taiwan yayin da hulɗa tsakanin kasashen za ta ci gaba amma ba ta aiki ba. a wata sanarwa da ya fidda ranar asabar da ta gabata inda ya sanar da sassauta matakin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira tsibirin mai cin gashin kansa a matsayin yanki mai bin tsarin dimokuraɗiyya kuma abokin hulɗa amurka Sanarwar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wani ƙudurin dokar ƙasar Taiwan wanda ya buƙaci ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sake duba matakin takaita hulɗar tsakanin Amurka da Taiwan ya zama doka a watan Disamban shekarar 2020. An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar mako ɗaya bayan harin ta'addancin da ya hallaka fararen hula sama da ɗari a ƙauyukan Cambango da Zarumandare na yankin Tilabere. Hukumomin ƙasar sun bayyana gano cewa reshen ƙungiyar IS a yankin Sahara na ƙara faɗaɗa ayyukan jan hankulan matasan kabilun yankin da ke makwabtaka da ƙasar Mali. Lamarin da ke ƙara fayyace girman matsalar tsaron da ta ƙici ta ƙicin yiwa shekara da shekaru. wakilin murya amurka ya mai shila mumuni bar ya aiko mana karin bayani a babban taron da ya hada al'ummomin karkarar tilaberi a garin walam a ƙarshen makon jiya wanda ya tantauna akan matsalar tsaron da ta'addabi jama'a shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya hot autorité a la consolidation de la paix general muhammadu abutarka ya tabbatar da cewa reshen kungiyar isis a yankin sahara na ƙara shigar da matasan wannan yanki a tsawon mayakanta les principaux lieutenants de Abu Walid al-Sahraoui étaient tous des Nigériens issus de la communauté Peul Tolébé. ya ce sanannen abu ne a can farko dukkan mukarraban abu walid al-saharawi fulani ne 'yan Niger. To sai dai hare-haren da aka fuskanta a ƙauyuka da dama ya sa a yau aka fahimci cewa ɗaruruwan matasan ƙabilu daban-daban na al'ummomin yankin sun yi mubaya ga reshen ƙungiyar IS a yankin Sahara. Les nouveaux de Hamid Hamma, di mai tuwo. General Muhammadu tarka ya zayyana sunayen wasu matasa 'yan asalin ƙauyen Tingara waɗanda a cewarsa su ne suka kai harin ƙauyukan Cambangu da Zarum Dare a ranar biyu ga watan janairu nan a ƙarƙashin jagorancin hamidu hamma wanda aka fi sani da lakani mai tuwo sai kanansa tondi hamma wasa kwaize sai wasu 'yan asalin ƙauyen tango-tango da suka yi ƙaurin suna a ayyukan ta'addanci waɗanda hukumomi ke nema ruwa a jallo. Kwamdella Annabu Salifu Mamman, Kadafin Yaizai, Laso Salai, Jibo Karimu, Buba Ablo, Hamma Jibo, Yahu Ali. ce sont des terroristes recherchés. To koya masana ke kallon wannan sabon salo da kungiyoyin ta'addanci suka bullo da shi? Dr. Sani Yahya Janjuna masanin tsarin zamantakewar al'umma ne. Sun ga alamun cewa idan haka za ta tahiya zai kawo tashin hankali babba tsakanin kabilu zuwa wasu kabilu kenan gare su ba zai yin karko ba shi yasa suka sauya salo yanzu kowace irin kabila suna ɗauka na su sa su ciki menene suke dibi matasa masu zaman kashin wando wanda noma yanzu bai ba da abin da ake so matasa ne waɗanda ko boko da sun kai bai ba su wani amfani ba saboda babu aikin yi kuma ga talauci ya musu katutu shugaban kungiyar da san nasu Hassan Saidu na cewa da haka rikicin arewacin Mali ya samo asali. Duka mahi yawanci ta'addanci in yan faru cikin ƙasa gwamnati ba ta bashi mahimmancin da kamata ta bashi. Haka aka yi ƙasan Mali tsakanin kabila ta dogon da ta hilani. Aka yi mishi ɗauka sakai na kashi aka kai inda an karsa abin da za a yi. Yau wannan yanki na talabere an jima ana zancen wannan kabila ba ta shiri da wannan kabila ita harka ta'addanci ta wuce yau a ce kabila kaza ita ɗai ce a cikinta. sababbin salon da 'yan ta'addan iyakar Nijar da kasashen Mali da Burkina Faso ke bujirowa da su a kulliyomin wata matsala ce da ya zama dole gwamnati ta zagi ne damtse a kanta tun wuri bai kure ba. Rashin tahiyar da mulki na gari wanga bangare ya ji ba a yi da shi yana kawo mutane su ɗauki makamin ne don haka aka kira ga gwamnatoci su yi ka mulki na adalci su yi ka mulki na talakawa matasa dama za su iya zuwa can wurin idan ba a tashi tsaye ba a nema musu aiki su matasan sannan kuma a tashi tsaye ga yin kariya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye Ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu. A yau litinin kwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na sojojin ruwan Indonesia suka fara neman wurin da na'urorin naɗar bayanan jirgin saman fasinjar ƙasar da ya faɗi ranar Asabar ɗan da ta gabata a tekun Java suke. Hanyoyin sadarwar jirgin saman kamfanin jaya mai lamba SJ-182 sun yanke 'yan mintoci bayan tashinsa daga Jakarta zuwa Pontiana babban birnin lardin West Kalimantan da ke tsibirin Borneo dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 62 ciki har da yara goma. A jiya Lahadi masu aikin nema da ceto suka gano wurin da na'urorin biyu suke da ake kira black boxes da turanci. Bayan da suka gano wasu tarkace daga jirgin da ya faɗi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana shirin sanya 'yan tawayen Houthi da ke Yemen a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Dama an sa ran wannan matakin a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta ɗauka a kwanakin ƙarshe na gwamnatin shugaba Donald Trump a daidai lokacin da amurka ke ƙara matsawa Iran lamba. Ranar 19 ga wannan watan na Janairu ne matakin zai fara aiki. A wata sanarwa da aka fadda da yammacin jiya Lahadi, Pompeo ya ce daukar matakin akan 'yan tawayen da Iran ke goyawa baya kuma wasu shugabannin kungiyar su uku. Za a yi shi ne saboda ɗora alhakin hare-haren tsallaken iyaka da yi wa farar hula barazana da sauransu a kansu. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Nasarorin da hukumomin tsaro suka samu a ɗan tsakanin nan arewa maso yammacin Najeriya wajen murkushe ayyukan ta'addanci ya fara kwantar da hankalin manoma bisa fatan komawa aikin noma ga dangadan a damunar bana. wakilin musani sha'ibu manumfashi ya rawaito cewa sojojin sama da na kasa da ma 'yan sanda sun zafafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan rindinan mayakan ƙasa na Najeriya da mayakan sama da ma 'yan kundin bala sun kashe 'yan ta'adda masu ɗimbin yawa a dazukan da ke tsakanin Kaduna da Abuja, jihar Katsina da Zamfarama nan kazalika. Su ma jaman tsaro na wannan yankunan sun zafafa tsaro tare da kai farmaki. Inda jaman tsaron jihar Katsina suka samu nasarar ceto kimanin mutane ɗari ciki har da ango da amaryarsa waɗanda 'yan ta'adda suka sace. Ko asabar ɗin nan ma a can Zamfara, takwarorinsu na can sun sami nasarar kashe 'yan ta'adda su hamsin wanda hakan ya firgita tare da tsorata sauran 'yan ta'adda da ke wasu daba-daba da ke nesa cikin dazuka kusa da inda aka kai wannan hari suka yi gaba shin ko yaya al'ummar jihar zamfara galibin su manoma suke ji game da irin wannan nasarori da aka samu a baya-bayan nan sunana sarkin hassan muhammad kwazo wannan nasara da jami'an tsaro suka samu inda aka fito da suna wannan da suna samu wannan nasara nowa can ba zai ba koma baya ba to sai muka ga cewa jami'an tsaro din nan kan ba tsoro suke kamar ba da gaske suke ba saboda haka sai muka gani noma an kassara noma kuma shi ne tattalin arzikin najeriya to duk ƙasar da aka so a karya arzikinta idan aka da noma ta zan ba ta iya ci da kanta to kaga ai bannan da an kai ba kaɗan ba ce saboda haka mu muna godiya kwarai da gaske kuma muna yi musu fatan alheri da su ci gaba da irin wannan kokari da suke yi kuma wannan da suka yi kaga sai ya fi so ya nuna da gaske suke yi yanzu to kuma idan aka ci gaba da aka dore da wannan zuwa wata ko zuwa uku nan gaba to ai kaga alherin da za a samu ba kaɗan ba ne kaga manoma za su aminta da cewa suna yin zagonakin su su noma amma idan ba ci gaba da wannan ba to ko manoma za su ji tsoro ko da an ci an nasara su za su iya zuwa gona ba amma idan ba a yi wannan ba sai a yi yau kuma ɗauki watanni ko wata biyu ko wata ko wata hudu ba ai komai ba ta ga manoman nan suna cikin fargaba suna cikin tsoro saboda su ga koyaushe shirye suke kuma shirye suka suka manoman nan hali ko su shirye suka bata amfanin gona nan ko da an shuka amfanin gona to ga abin da muke ba da shahara dama kawai ta nuna da gaske take yi don noma nan shi dawo don wallahi idan babu noma kasar nan za ta shiga wani yanayi wanda ba ba mai ba bane suna na Busau, ahmed gusau shatima muna godiya ga su jami'an tsaro da kuma shi mai girma gwamna da ya ba su karfin gwiwa a suke wannan su jami'an tsaro dama dama ce wanda ya ce ba zai ji bari ba zai ji hoho na ga manoma a kwantar da hankali a shiga daji a yi nemi haƙƙi kuwa manomi haƙƙin shi ne yake nema Babu shakka aikin noma a yankin arewacin Najeriya ya tagayyara sabili da ta'annatin 'yan ta'adda. hatta masu sana'ar safarar amfanin gona da na lambu kama ya zuwa direbobin gwari wato matuka mota jefa da ke dakon kayan tumatir albasa da dai dangin kayan lambu duk sun ji a jika sabili da dalilai na tsaro wanda ke hana su iya shiga dazuka inda za su je su ɗauko waɗannan kayayyaki to amma da wannan yunkuri na baya bayan nan tabbas damuna bana za ta yi albarka domin za a koma aikin gadan gada sani shafi malafashi murya amurka daga zamfara a najeriya A gaida Sani Shaibu fashi da wannan rahoton, to har yanzu dai muna Najeriya a inda farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya ya kai kusan dala hamsin da shida kowace ganga a ƙarshen makon da ya gabata. kwamfin tarayyar Najeriya na duba yiwuwar dawo da tallafin man fetur da ta cire a baya. Masu ruwa da tsaki a harkar sun fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da lamarin. Wakiliyar Halima Abdurrahman ta aiko mana wannan rahoton. tun bayan ƙara kuɗi kan farashin litar man fetur a watan nuwamban shekarar 2020 a najeriya ne farashin gangar mai a kasuwannin duniya ke ta karuwa daga dala 41.51 zuwa dala 51.22 a watan disamba lamarin da ya kai ga dalalan man fetur a ƙasar suke duba yiwuwar ƙara kuɗi a kan farashin kowace lita sai dai gwamnatin tarayya ta sanar da rage naira biyar kan kowace lita a wancan lokacin abin da bai ma dalalan man daɗi ba saboda gwamnati ta ce ta bar musu ragamar ƙayyade farashin mai a baya. Da muka tuntuɓi tsohon shugaban kungiyar dalalan man fetur na Najeriya Musa Falande ya ce batun dawo da tallafin man fetur bai taso ba. Wato abin da ka faruwa in ki tsaya ki diba. Kungiyar mai na duniya su ne suke kokarin su rage production ma kasashe don saboda manya dan yin rising. Ko sun rage din ma kasa nawa ne yanzu azura lahiya waɗanda suke amfani da mai din ma asa sai mai din har mai yi tasiri. Ki diba kamar irin Europe muna da kasa kusan kasa talatin da wani abu ne. wacce kasa cikin su azura lahiya Babu. So ina ne za a samu wani sauki wanda har mai zai tashi har daga har Najeriya ta sai da mai har ta zo ta samu ta kuma ta mai da kuɗin subsidy kuma har ta mai da subsidy waka magana subsidy yanzu a Najeriya lallai na san gwamnati babu abin da za ta iya yi ba amma dai a wanga lokaci gwamnati ba ta da kuɗin da za ta biya subsidy ba ta da shi ina maganan biyan subsidy na makita? nawa ake sai da litan mai a Najeriya makita ne na Najeriya da ke kawo mai ai ba su ce kwara biyu ko uku ba gwamnati ita ke kawo manta ai inda ma da ne da aka cewa ma refineries ɗin ma suna skeleton na na service ma a ce Wori Port Harcourt suna dan skeleton community service ko babu a rana za mu samu lita miliyan kaza to yanzu duka refineries din ga baki ɗaya babu ko ɗaya wanda ke function eh ba wata magana subsidy yanzu kuma ko menene yan kasa ke gani da batun yiwuwar dawo da tallafin man fetur sakamakon tashin farashin danyen mai a Najeriya ga Abubakar Sadiq da nasa ra'ayi ni a matsayina na mai amfani da mai a wanda ya shafi kuka mota da kuma amfani da shigar man fetur dagawa kuɗin man fetur a kasuwar duniya a matsayina na wadda ke da masaniya akan ya san san cewa abu ne wanda yake da sosai ci gaba ne ga tattalin arzikin ƙasa musamman masu madogaro akan mai in har kasuwar duniya ta tashi da auki to an samu ne ci gaba a kasa. amma gurin yiwuwar amfanar da mai din a ƙasa mu abin da muka sani shine an ƙara kuɗin lita ko ko an rage kuɗin lita to kaga so da yawa wannan ci gaban man fetur sai dai a faɗi domin a ce kasa ta samu nasara gurin farfadowa ko ko an dawo da wayannan hanyoyin so cire tallafi ko barin tallafi ba matsalar dan Najeriya ba ne in har bai rage kudin farashi akan kowane lita ba. Idan ba a manta ba 'yan Najeriya sun fuskanci ƙari a farashin kowace litar man fetur a cikin watanni hudu daga naira 121.50 zuwa naira 123.50 a watan Yuni sai kuma naira 158 zuwa 162 a watan Satumba da kuma naira 163 zuwa 170 a watan Nuwamba. Kazalika a watan Satumba shekarar 2020 ne karamin ministan albarkatun man fetur Timi Silva ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta cire hannunta kan batun kayyade farashin man fetur duk kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya da kamfanin man fetur ya citira. Halima Abdurra'ub murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdurra'ub, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu fara duba ire-iren wasu daga cikin illoli da annobar corona ta haddasar a ƙasashen nahiyar Afirka. Matsalar dai ta kai ko a'a a jamhuriyar Nijar, inda wakilin mu Mummuni Barma ya yi tattaki don gano wasu daga cikin illoli da ta haddasar da kuma jan hankulan mahukunta. Fannin ilimi na daga cikin fannonin da annobar coronavirus ta haddasawa kuma baya. kamar yadda abin yake a kasashen da suka ci gaba haka su ma kasashe masu tasowa ba su yi kasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakan dakile yaduwar wannan masifa ciki kuwa har da rufe makarantu kasancewar su ɗaya daga cikin wuraren da ake fuskantar cinkoson jama'a sai dai wannan mataki na da babbar illa idan aka yi la'akari da yadda abin ke shafar makomar yara manyan gobe domin ko a zagaye na biyu na bullar wannan annoba hukumomin ilimin jamhuriyar Nijar sun rufe makarantu a tsakiyar watan Disamba Bari ku ji damuwar da wasu yara ke nunawa game da annobar ta COVID-19 a zantawarsu da wakiliyar sashen Hausa a Garam Tamar Abari. Ya sunan ki? Aisha ta Umaru. Wace kilasi kike? Sai a. Mene ne da amoki kan corona? Mu koyi karatu kullum a wani maganin corona. Kina so ki rika karatu biki so ki bar lakwal? Eh. Za a lakwal ɗinku ana yin maganin corona? Ba a yi. Ba ku sa baret? Ni ba mu sa. Wanke hannu ha. Biki ji ba ana zancen corona? Na ji. Mene ne corona? Cuta ce. Yo biki ji ba ana zancen ta ana ce a kare kai da corona? Na ga na ji. To ma kina so gwamnati ta muku maganin corona? Ina so. Kina so ne? Alƙa mana maganin corona. Aliyu Abubakar. Yo Aliyu na ganka da jakan makaranta daga ina kake daga lakwal kake ko daga ina kake? Daga lakwal nike. To Aliyu ka san corona? Na san ta. wata cuta ce da ta addabi mutane yanzu alkwal ɗinku ana ɗaukar mataki na corona ka gani ana ɗauka sosai kwa. yanzu me kake so gwamnati ta muku kan corona saboda karatun muna so a tsare mu ka a mu ta cutar da mu yasa saboda muna so mu ɗauki ilimi mai kyau mun mu so ne a tsaye da lakwal muna so mu yi karatu mu zama wani abu a ƙasa sunana adamu gambo ɗalibi ne a nan jihar da magaram korona ne ya kamata a ɗauki mai zirnin kirki ba na surutu ba saboda mun gani son in ma ba a zo ba aka yi kuma ruwan da ake kawowa da sabuli har yanzu ba a dinga ba kawowa kawai ɗumi ne kuma mu dai muna so gaskiya a ci gaba da karatu saboda yau in ba karatu komai yana iya koma baya ya kamata a ce in ma mataki ne za a ɗauka na cunkoson gama in mutum hamsin ne tunda ana samun kalasa wajen mutum sattin talatin tamanin to ya kamata a raba su ko mutum talatin talatin ne wasu zo da sai wasu zo da madaidaici amma mu dai abin da muke so mu kwatanta ma gwamnati ta yi haƙuri gaskiya karatun na a dinga shi mai amma a ɗauki mataki na kirki ba na siyasa ba muna roƙon gwamnati da ta ɗauki mataki da Allah na kirki koronan nan tun muna jin ta a nesa ga ta zo cikin gida kuma ta zo yau ha cikin lakwal Haka su ma iyayen yara ke nuna kosawa da tsaikon da ake fama da shi daga lokacin gano mutum na farko da ya kamu da wannan cuta wato daga watan Maris ɗin 2020 kawo yau. Suna na babbar damuwa ma yadda yara su ba kawo manya ba ne ba gurin kare kai. Dole sai an ɗauki matakai na kirki yadda za a kare yaran mu. Kuma hallo a ce an bar lakwal mu damuwa ne a wurin mu. Tunda an bar karatun ma yaran koma suke karatun suke koma baya duka komi taɓarɓarya yake yi. kenan yanzu dai kawai roƙon da muke mu a sa matakai na kirki yaran mu su ci gaba da karatu a kula da yadda za a kula da su a yadda kowannensu zai zama akwai tsakani tsakaninsu kuma a kula da matakan da aka dauka a nuna ma yaran sosai su lura da wannan matakan suna na idrisa sun zuba mun ta dauki mataki na kiri kin ga yanzu kamar wancan gamin ma akwai gwamnati za ta dauki matakai wajen kamar yara na lakwal haka ko an ce kota lakwal za ta musu abubuwan za su kiyaye da dokan tuta wannan amma kuma gaskiya ba a yi ba ni ba a yi ba tunda akwai an ce za a kai wani babu da wani wari sai su duka arba ma yan lakwal a matsayin malamin makaranta faran da laba kuma ban gani ba an kai gaskiya bisu lai gwamnati ta san ta dai dane a kiyaye wannan cuta da ke ba irin wacce bace ba an ce wannan ta wuce zahi ayi kokari yanzu gwamnati ta sa duk matakan da ya kamata a yi dan a kiyaye kin yanzu dai nan yara suna zuwa lakwal kullun da kullun kuma abin har ya shigo yanzu kamar wajen yan lakwal yara mu na da wannan sun kamuwa to kenan yanzu nan gurin a san da aka aka kiyaye wannan abubuwa mu kan mu uwa na rabon mu so a ce an da lakwal gaskiya tunda gaskiya ilimin yanzu kuma ba yake tewa. suna na inda mu uwayen yara babbar damuwar mu yaran mu kanana kuma cutar wannan da karhi ta zo ana kira ga gwamnati dan Allah dan ana ba a yi kokari kai yaran mu su hasa lakwal a nemi dukkan abubuwa da za su kare yaran mu daga korona kuma lakwal kal a fasa ta in aka fasa lakwal yan mu sun taɓarɓare insha Allah tun da yara ne matasa su ne ni jirgin matasan mu yaran mu in babu ilimi babu rayuwa gaskiya sai da ilimi ake rayuwa insha Allah Ibrahim Kyaɓe, babbar damuwar mu a kare wannan yara su samu su ci gaba da ilimin su kuma a taimaka ma uwayen yaran su ji daɗin ƙarfafa ma gwamnati ya san uwaye suna biye da ɗiyansu Abdulrahman Ibrahim sunana eh mu dai damuwar mu abin da gwamnati muke so mu ce mai dai ya ji kukan mu mu talakawa a ringa ba yaran mu kayan kariya da wannan babet yake komai da ake sawa a ringa ɗaukar musu mataki kuma a ci gaba da sa Allah ya kiyaye mu ka rihe makarantu ka rihe lakwalin ba ilimi ƙasa bai yi wa dole wani da ilimi. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu Sule Mummuni Barma da kuma saura abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen mushin A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu fara da sakon malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa don allah ku bani dama a madadin al'ummar garin karasuwa don mu miƙa kokon baranmu ga gwamnatin jihar mu ta yobe da tawa allah ta mana dalilin kawo mana makarantar sama da sakandare a nan cikin garin karasuwa don wallahi rashin ta a kusa da mu ya sa dubban 'yan uwana matasa maza da mata mun gaza ci gaba da karatunmu da fatan wannan kuka namu zai kai ga kunnun da suka dace sai kuma saƙon mahmud salihu kauran namu da zamfara wanda ya ce muna maraba da nasarar da dakarun tsaron najeriya suke ayyana samu akan masu tayar da kayan baya a yankunan jihar mu ta zamfara da kuma makwabtanmu a jihar katsina tabbas wannan abin farin ciki ne ga duk wani mai sha'awar zaman lafiya muna addu'ar allah ya ci gaba da baiwa dakarun nasara alhamdulillah korafinmu ya karbu bayan ɗaukar dogon lokaci muna neman gwamnatin jihar mu ta neja gyara mana babban asibitinmu na karamar hukumar jau da ke tingar magajiya kwatsam sai ga ma'aikata an turo su su yi aiki a yi aikin babu kama hannun yaro ba tare da tsayawa ko jan kafa ba allah ya sa haka amin sako daga shehu adamu Jau. sai kuma sakon isa lawar girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya wanda ce asalamu alaikum biyoyi hausa shirin gwamnatin najeriya na daukar matasa aikin wucin gadi na tsawon watanni uku hakan abun a yaba ne matuka da fatan shirin zai kai ga matasa mazauna karkara sai kuma sako daga aminu adamu malamaduri da rabiu da kodunari da haruna koli garbo miga a jihar jigawa waɗanda suka ce asalamu alaikum murya amurka fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku hakika akwai bukatar gwamnatin kasanmu najeriya ta yi takatsantsan a yankurinta na sake dawo da dokar kulle domin fa talakan najeriya yana cikin matsin tattalin arziki a yanzu haka ma kuma ina ga idan aka saka dokar kulle don haka matakan kariya gwamnati ya kamata ta sa al'umma suke kiyayewa madalla a gaida mahmud lalo da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce yau Litinin 'yan Majalisar Wakilai za su gabatar da ƙudurin neman Majalisar Ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan ta 25th Amendment da ta ba da dama a sauke shugaba daga mukamansa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO za ta tura wata tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Kasar China ta yi alkawarin mai da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta sanya wa kanta na takaita hulɗa tsakanin jami'an diflomasiyyar Amurka da takwarorin aikinsu na Taiwan yayin da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu za ta ci gaba amma ba ta aiki ba. Yau masu da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma julie Letters gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.